l'article 2 ayar doka mai lamba biyu ta dokar shekara 2018-74 ta ranar goma ga watan Desamba 2018 layin farko ya zayyana mutumin da ya yi gushin daga mazamninsa ya zama mutum guda ne ko kuma gungun mutane bisa tilashi suka baro mazamninsu ko kuma inda suka saba rayuwa domin kaucewa yanayin tashin hankali ko yanayin musgunawar da ya yi kamari cin mutuncin dan adam ko kuma bala'in wani lamari da dan adam ya haddasa ya zama ba su ketara iyakar ƙasar ba. A wannan 'yan lokutan mu ta fuskanci ƙazamtar aika-aikar da 'yan ta'adda ke aiwatawa lamarin da ke haddasa gushin mutane. Displacement de personnes. Waɗannan muhimman 'yanci ne waɗannan mutane da suka yi gushi suke da a jamhuriyar niger. kantun parkour... Idan aka leƙa dokar shekara 2018 a shafin ta na uku ana maganar kariyar wanda suka yi gushi na cikin gida. Kariyar na nihin ɗaukar duk wani mataki na jin kai mai daidaito da dokar jamhuriyar Nijar da ke iya sassautawa ko kuma kawar da wahalar bannar da gushin ke haddasawa ga yauci da 'yancin dan adam. Idan mutum ya ga a cikin gari kaza baya cikin kwanciyar hankali kuma ya ga wancan garin ne zai iya samun zaman lafiya mutum na da 'yancin zuwa da komowa lokacin da yake so kuma an zayyana duk mutumin da ya yi gushin gida na da yanci a yi rajistansa domin ya samu taimako na kowane fanni. To menene waɗannan tallafi suka kunsa idan ana magana kan tallafi zuwa ga waɗannan mutane da suka yi gushi na cikin gida. Yana iya zama taimako na hanyar masharanta don ko akwai wasu daidaiton da shi bai sani ba sai an aiwata su don a tabbatar mashi kariyar da doka ta ambata. akwai kuma taimako na jin kai cewa ba da wasu ababuwan bukatun rayuwa kamar ruwan sha abinci tufafi wurin ban haya rumfuna makaranta ta yara waɗannan matsaloli ne ake gani karara a niger bisa tsarin bunƙasa 'yancin mutane da suka yi gushi na cikin gida vraiment sont des difficultés financières. Gaskiya matsaloli ne na kuɗi wani bin bukatun ba a biyan su kan aunin jiran da ake ko da ya kamata a yi. A wasu ƙasashen an irin waɗannan abubuwan sun faru cikin gaggawa taimakon ke zuwa a ɗau ɗawainiyar mutanen. To amma mu da ɗan abin da ke hannu ne ake yi to amma ai akwai kuma bukata mai mahimmanci. Da minimum vital. Studio Banangu.